tun da sahi mun zo a nan anab wajen da ake ba tun da sahi mun zo a nan anab wajen da ake ba din talibai don a zo saboda karatu wanda suka yi karatu a ba su alawaskinsu wanga sahiya mun zo tun da abin ya ishe mu tun shekaran jiya muka zo aka kawai akwai takardu wanda ya kamata a bada a kawo ma a nan dan a yi activan bus abin da ake ce ma activation kenan a ce ma wancan dalibin eh, eh, ya dauki inscription kin shi ya zo ya fara karatu a namu babban abin da ya ba mu matsala sai da muka koma muke gani wai suka ce wai daliban nan wai sun dauki inscription amma ba su fara karatu ba abin ya kai abin da ya takura mana hankalinmu da ba mu iya ganewa kai anab abin da aka tambaye ka duk rayuwarsu abin da aka tambaye su inscription aka tambaye su ba ruwansu da wannan ya fara karatu ko bai fara karatu ba abin da yake dibin su aka yi da karatu wannan dalibin ya sace shekara so biyu sa a yanke mai burs kuma wannan ba harkokin ba ne wa'annan burs wanda muke muna nan muka zo muka ce a basu ya kamata a gane na wata uku ne na horko tun horkon shekara na oktoba november da december kenan wanga yanzu wata takwas bakwai ko tara yanzu ba a basu ba muka yi ta yi muka yi ta yi da su don su gane wannan abin ya ishe mu yau suka ce a a wayannan sai sun fara karatu sai sun shiga sal sun fara karatu sannan za a biya su muka ce wannan bai kamata ba su gane wannan ba su da sun kansu suka ce ba su yin karatu abin ya kamata su gane da cewa su wannan ɗalibin in ya dauce inscription shi dole ne a biya shi wannan ba aikinsa ba ne aikin rektora ne aikin minista ne kuma wannan ba laihin etidiyan ba ne ba laihin ɗalibin da ya ce a ba ne ke suna son karatu wa za ya tashi daga difa wa za ya tashi daga agadez ya zo ya mai ya shekara guda ba shiga salba waye dan adam wanda yake iya shi amma mun yi ta ce musu yi hankuri tunda akwai abubuwa wanda suka faru akwai virus wanda ya zo saboda shine ba a yi karatun nan ba yanzu suna nan har yanzu suna jira suna jira su yi karatu wannan ya sa muka zo yau muka gwada musu da cewa in ba su yi saboda Allah suna yi saboda abin da ba su iya ba mu ne ɗaliban da muka ci konkurwan da aka shirya a ma'aikata ta duwan vat ɗin 18 ga watan Satumba na 2018 yanzu aka zo muka je muka aza takardunmu muka yi konkur muka samu bayan mun samu sandika na duwan da cewa sanad su suka je suka ce su yarda ba saboda akwai kurakurai a cikin wannan jarabawa da aka yi suka kai suka kai abin gaban halsiya wanda yake babban kwamiti ne wanda yake kula da wanda yake yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar nishar alsiya ta diba takarda dalla-dalla ɗaya zuwa ɗaya ta ce abinda ta gane cikin wanga kwankwar da aka yi babu wani matsala mai alaƙa da cin hanci ko rashawa wanda yake shine aikin ta wacce sai wasu 'yan kurakurai kanana bisa kan takardun wasu mutum 48 cikin 150 suka ce don haka akwai mutum 200 wanda su ba su da kura ko kaɗan na ba wata matsala da ke gare su kuma wancan ma 18 kuskure ne 48 muke son in ce kuskure ne bisa kan harka shi ne ake ce ma eh, regularity administrative wanda su ana yawa a gyara su yanzu shi kenan da sinat suka ji basu ji daɗi ba ya suka ruga suka kai kwansai ta ita kuma ita ce babbar kotun koli mai kula da abubuwan da hannun gwamnati ke cikin su kana da rikici da gwamnati ko gwamnati rikici da wani su ne ake zuwa wajen su sai da ita shi ma ya diba jujin da ke can da ke can suka diba dalla dalla takarda zuwa takarda suka ce wagga jarabawa da aka yi batta da kuskure ko kaɗan na kuma gwamnati na iya shirya ta kuma gwamnatin ga ita ce ta je can ta kare mu ta kai duk wasu takardun shaida wanda ya kamata a kai juje ce eh, ba matsala yanzu ana nan ana nan mun zo kenan mu cikin kawunan mu mu da muka samu mun rige mun samu kenan hankalin mu kwance jiran da muke yi shari'a ta rige ta ce halsiya ta rige ta ce abubuwan mu sun yi kenan jiran mu a kira mu a ce mu formation kawai shekarun jiya muka ga kwatsam kamar daga sama yadda kasan waduwa ga cikin da mun ka fara yanzu saboda a gani mutane su saka su dibi sunayensu su gani in haka nan ne ko ko in suna bai tafi daidai ba ko ko eh, rana aihuwa ba ta je daidai ba kenan yanzu wanga a ce da anka provisor no saboda correction ne anka yi shi sai an yi korije an yi an kare duka sa'an nan ne za a fara rabon kartoti a ba kowa kartakin shi yanzu wanga tulin da kake gani tuli guda shine za mu afishe a nan meri duka na karce kin meri duka santa na sai sai na meri na su ne mun muka fara afishe yanzu wanga lo na sai a ne ya wancan loki na cikin karto shi ne za mu kai dalle karci inda an kai a rulma a yi afishi shi kuma in allah ya rida daga nan kan gobe da marici in allah ya kai munare yana karewa eh akwai reclamation kamar yanzu bisa kan kin zo kin dibi sunanki yalla a ce miki example ne wa a ce miki aisa amadu sunanki amma sai a sa aisa amadu kenan amadu da amadu ba guda bane akwai reclamation abin ke da kwai akwai fish da za a cika na reclamation da za a kai seni sai sai a ta yi ta diba in duka haka nan ne sai a ta a kai seni sai a yi a wannan ya da recipe sai nan kuma sai an ta yalla seni wannan ya da recipe sai akwai shi mai a can wajen su akwai dole mashin ana iya hiddo a bikin shi wannan taro namu na yau da ya gama 'yan jarida a nan babban ɗaki namu na taro na maison la presse kamar dai yadda kuka sani eh, mun kawo ƙwararriya bisa kan harkokin shari'a don ta fassara mu dokoki guda biyu na bisa kan wannan tafiyar da wannan aikin namu akwai doka ta fari ita ce wanda aka dauka a 2010 wanda ake ce mata ordonance 2035 ta hudu ga watan juin na 2010 wanda eh, aka ɗauki ta a lokacin transition ta goma don ta kamar ta kawo wani eh, sauƙi za ta bisa kan aikin jarida to wannan dokan da yawa daga cikin eh, 'yan jarida saboda bisa gane ba abubuwan da yawa da suke cikinta kuma akwai doka ta biyu ta kwanakin baya da aka dauka bisa kan luwasu lasibar kimanite wannan aiki na <clears throat> bisa kan intanet na harkokin yanar gizo wannan to ita ma wannan luwa ce wanda aka dauke ta kukunci doka ce aka dauke ta wanda ba a san ba eh, mahimmanci eh, eh, mai abin da ta kumsa a cikinta don shi ne yau duka wannan wurin yau za ta fassara wa duka wanda suke nan gurin menene wannan dokokin guda biyu suka kunsa ko menene su eh, ya kamata su yi abin su kan aiki su saboda he in ka gane doka ne za ka je don ka yi abin da za eh, don kar ka yi abin da za ka taka eh, dokar kwa fiske in ba gane ba kana iya zuwa ka je ka yi abin da ba cikin sani ba ne ka yi shi kenan shi ne ya kamata a zo a zamana a taru a kawo ƙwararru na bisa kan harkokin su fayyacewa 'yan jarida wannan doka guda biyu abin da suka kunsa misali wata doka ta fari ta ordinance dem disu kun akwai artikil na sattin da bakwai na cikin ta inda yake cewa juju kamar baya iya eh, eh, yi wa ɗan gida mun dade ko kuma abin ga mun dade to kun ga amma a cikin tahiyar da ake ayi wannan kin kamar bata samuwa kenan kun ga ya kamata a ce su ma kansu a matsayin su na wanda suke aplikin wannan ruwa kenan su ma sun gane da cewa tax shi kuma ma daga gurin mu wanda ya kamata mu yi aikin ya kamata a ce mun fahimci duka wannan dokokin mene ne suka kusa dan saboda kar mu je mu yi abin da ba shi ba. Ya